a a a a a a kulu kulu ta haladu kulu ta haladu ba mai abin mamaki kulu ta haladu ba da kanki a sare ke je gida ka ce ya faɗi ina mutum ki duba soyayya sai ka ce a littafi inda kika san inda kuke gani kuke kuke shirye soyayya irin wannan ai kuna bani mamaki wallahi kuna burge ni wallahi kuna burge ni Allah kuna burge soyayya dai da ni da haladu ta kare yanzu ye eh. ya ta kare kamar ya saboda ni a rayuwata ban taba tunanin halar wulakancin da halar da ya min da cin mutunci ban taba tunanin zai min shi a rayuwata ba wallahi a a a a a yanzu mu zauna zan mu bata Allah na tuba ke da ke da halar kuma ai sai Allah a a haba shekara nawa muke tare da kuwa amma ƙarshe ma halad fa cewa yayi min wai ni kashin tsiya ne da ni kashin tsiya kuma shi ba a ce masa mai kashin tsiya ba sai ki zai ce wa mai kashin tsiya To yanzu dai bari in gaya maka ma. Gaba ɗaya ma ni dai yanzu Haladu ya sake ni. Kadiran wa maridan alimin wahayya. Ya sake ki. Ya sake ni ya ci mutunci na. Dan Allah ki shi ki san mugun. Ban san zuciya ta ni wallahi. Ni ba sai ma da hukan nan wallahi. Wallahi ni rayuwa ta da Haladu ba ta yi ba. Wallahi da in zauna tunanin Haladu zai bar rashin mutunci da ya ba a rayuwa ba. Yanzu sai ki karya mun zuciya wallahi tallahi. Yanzu abin da za a yi. Ki da hankali ki zan je har gida in same shi. Za a daidaito ta kuma zai zai zai mai da ki. Fitar da hankali ki gida. Ni zan je in same shi har gida. Ki fitar da hankali ki da Allah. Haba haba. Ni a sa'a wallahi tallahi. Masharan ba. Amma wa masharan ba dan yarinyar nan ya haƙuri maganar na kai da na ce wa